bayanan tsaro da ke fitowa daga jihar benue ta najeriya inda shugaba muhammadu buhari ya ba da umarni na gaggawa cewa ɗauki duk matakan da ya kamata na gano waɗanda ke da hannu a wannan tashe-tashen hankulan da ake fuskanta domin gurfanar da su a gaban kuliya cewar an samu wasu 'yan ƙungiyar isis ta afirka ta yamma da hannu dumu-dumu a wannan kashe-kashen da ya daɗe yana zafafa a wannan yanki na benue Ba bayanai daga hukumar dss na cewa a jerin mutanen da aka kamo da hannu a wannan tashin hankalin har 'yan kungiyar nan ta isis kamar dai da malam garba shehu kakaki a fada gwamnati tarayyar najeriya yake bayyana mun a fire da nai da shi a abuja to bincike dai ana kan yi ba gama shi ake ba amma dai lallai ina so tabbatar da wannan rahoto da aka buga cewa a zahirin gaskiya hukumar bincike na tsaro ta farin kaya wato dss tana nan tana ta gagarumin kokari kusan mata biyu da suka wuce akan wannan sansani da aka gano na 'yan kungiyar wato isis da ke yammacin afirka wanda kuma aka ce sun kafa sansani a nan najeriya amma kama wasu daga cikinsu a benway wannan kashe-kashe da ake yi wato ban fulani da kuma irin 'yan banga za a ce da gwamnatin jihar a ta kanta aka zargin tana ba su makamu ashe akwai hannun baki a cikin wannan abu mutanen da yake ma fulani yake zargi da kashe kashe nan ba su jin fulatanci ba su jin hausa ba su jin wani yare na najeriya na kusanci kawai da aka ji daga gare su faransanci suke to ba su so su fito da su a nuna a gaban idan jama'a saboda binciken yana da yawa kuma abin ya kai su a wasu garuruwa a jihar edo da jihar kogi so suke sai hannunsu ya kai kan duwani wani wanda ake zargi da haɗin kai ko kuma gwada goyon baya ga wannan kungiya ta isis da suke shiga suna kashe-kashe sau da yawa ma ana zargin musu a ce su suke yi wato yanzu za a iya cewa gwamnati ta fara gano bakin zaren ta cewar bayan da makiyaya da ake zargi da waɗansu 'yan jihar benue da ake zargin su ma gwamnan ya dauke da su kusan dubu an ba su makamai akwai kuma 'yan wannan kungiyar ta isis ta afirka ta yamma wanda kenan su za a wayi gari a gurfanar da su a gaban kule kenan bisa ga dokokin kasar najeriya eh wannan tabbas haka magana take bayan su kansu makiyaya da ake zargin wasu daga cikinsu da kuma wayannan 'yan ta'adda da kanta gwamnatin jiha ta ce tana da hannu a kansu to wayannan baki ma akwai su kuma ba wai an kama su suna hannu kamar yadda ake kokari yanzu a yi su nuna inda suka fito da inda suka nufa da inda wato abokan ta'addancin nasu suke a nan gida Najeriya idan aka kama suna ganin ita hukuma ta je su za ta cikakken bayani a ƙasa kuma matakai na shari'a ai dole su za su biyo baya Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya dangane da bayanan da ke fitowa daga hukumar DSS cewa an samu 'yan kungiyar ISIS ta Afirka ta yamma da hannu a tashe-tashen hankulan da ake samu a jihar Benue da kuma waɗansu jihohi na Najeriya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.